bayan da 'yan kungiyar nan ta boko haram ka fitar da hoto na bidiyo inda suka yi tayin cewa za su sake 'yan mata sama da 200 da aka kama a chibok idan su ma za a sako 'yan kungiyarsu da ke hannun jami'an tsaro na najeriya wani kwararre kan sha'anin tsaro kuma dan yankin na borno wato malam husaini munguno yana ganin cewa wannan tayin da suka yi abun dubawa ne domin a kawo ƙarshen wannan rigima a cikin ruwan sanyi. Eh to ya danganta da wane ne ya yi wannan tayin idan dai jigo ne a cikin wannan 'yan kungiyan ya faɗa kuma inda gaske suke in an kama mutanen su suna kurkuku ba an ki a gurfanar da su gaban kuliya in kuma ba a kama su a dagan faɗa ba ya kamata tunda ba a kai su gaban kuliya ba ba a kai su shari'a ba in dai har da gaske ne suka yi wannan tayin ya kamata su saki mutanen nasu in ya so su masu ba da yaran nan gaskiya in haka za a yi gwamnati ta kafa kwamiti na gaggawa a duba wannan tayin da suka yi to amma duba tayi ya za a gan su ko a tabbatar da cewar a zahiri zai yiwu tunda ba su bayyana aka gansu ko ake magana da su ba. Eto eh amma ka san a kwanakin baya mafi yawan lokuta sai su ba da mutanensu a zo a zauna a yi shawara ko wani abu a ga an kama mutanensu an kashe ko kuma an yi ba bi yadda abin da ake cewa kamar wannan sulhu da suke so su yi ba gwamnati za ta yi wannan magana gobe kuma ta juya ta yi wani magana to shi yasa nake maganan cewa a nemi dattawa na kirki gwamnati ta sa su kan kwamiti a nemi mutanen nan a zauna da su in dai har za su sako yaran nan in akwai mutanen su da aka kama waɗanda ba su da laifi kawai dai an kama su ne don suna sunan boko haram ba da bindiga aka kama su ba ba wani laifi aka yi ba sai a tattance a sake su su su ba da yaran amma waɗanda idan suka bukaci cewar waɗanda ma koda da bindiga aka kama su ko gurin fagen daga ne aka kama su suna so a sako su domin su sake waɗannan 'yan matan kana ganin a iya yin sulhu akan wannan? Eh to wannan su ma sun sani duk wanda ya ɗauki bindiga ya je zai yi wani a rigima ko gwagwarmaya ya san idan aka kama shi akwai dokan da ta hau kai shi wannan dokan akwai dokan musulunci akwai dokan kundin tsarin kasa constitution kenan bai kamata su ma su nemi wannan akai ba amma in dai su za su saukar da bindiga za su daina kashe-kashen mutane za su daina kidnapping mutane za su daina kone-konen nan da ake yi in har za su daina sai gwamnati ta nemo musu amnesty tunda. Ah, akwai waɗanda aka nema mu amma in akan wannan yaran ne in har waɗanda aka kama su suna eh, rigima ko suna kashe-kashe an kama su bai kamata su ma a ce su sake su ba tunda ai ko su ne ah, sun sha kama mutanen da suke ba ma gwamnati labarin abubuwan da suke su 'yan boko haram suna kama wasu su yanke su wasu su kashe su saboda haka kaga dokan su ne ya hau kan wayannan mutanen saboda haka su ma dokan kasa ko dokan ah, jiha zai hau kan mutanen su da suke wannan amma in dai batun wannan yaran ne na farko ai shari'a ma bata hau kansu ba wasu wasu ma shekaran su sha hudu wasu shekaran su sha biyar wasu basu balaga ba saboda haka in dai da gaske suke mutanen su da aka kama waɗanda ba su yi laifi ba za a iya sako su su ma su saki yaran nan tunda makaranta suka je kuma Allah da ya ce ai karatu bai ce ai karatu kaza ba kowane yare za a iya karatun saboda haka yana da kyau in za su yi la'akari da wannan ta da suka yi su su saki yaran su ma a sako nasu mutane gwamnati ta kafa kwamiti na gaggawa a samu a gama da wannan maganan da wuri don haka kana ganin kamar babu tasirin wayannan kwararru da suka shigo daga kasashen waje domin taimakawa a kubutar da wannan yaren kenan eto eh su ma ya cikin waɗanda kwararrun suka shigo akwai wanda suke cewa special negotiators waɗanda za su sasanta su kawo maslaha tsakaninsu to in dai za su iya yarda da mutanen su zauna da su ai mu dai bukatan mu a saki yaran kuma su kuma in akwai mutanen su da aka kama waɗanda ba su yi laifi ba a sake su ko ma wane ne mu ko wane ne in zai shigo ya zauna ya yi magana kuma a ji maganar shi mu ya yi mana a dai sako waɗannan yaran iyayensu suna cikin halin kakani kayi yan uwansu suna cikin halin juyayi saboda haka in dai har za su zauna su yadda su su ce ga wanda suka yadda suna son wane ya yi musu magana a madadinsu wannan ba zai zai iya kasancewa wannan ba sai mutanensu ba a cikin dattabe akwai waɗanda suka yarda da su su ce to su sun yadda a zauna a sako musu mutanensu su ma za su sakiwa ne wannan ina ganin za a iya cimma wannan ah, burin.